wanda dan kai aka rubuta wannan takarda kana nan ko baka nan Allahu ala, ba dole sai an san wane ne ba ita ma din ba san kowace ce fatan mu dai in na ji cewa ina da hali wanda yake ba daidai ba in roki Allah in gyara saboda rayuwar nan so ake a yi ta cikin daɗi har ma a haɗu a aljanna a haɗu a can jin daɗi na har abada wanda ba zai kare ba Allah ka tabbatar mana da haka da haka da Allah kada matar ka ta maka rai ka ta tambaye ka ne maka sannan ka ke, ka san wannan akwai cusko na zuciya akwai bacin rai eh wance kin yi kaza da kaza da kaza kuma bana so ko kuma kin saba ma Allah lokaci kaza misali cikin magana ta kare sai a gyara ai islahi a zana lami lafiya amma wanda suka shafi na wajibi dole ne ka bata bayan abubuwa na ciyarwa da wajibci babu laifi abubuwa na kwalliya ka ba matarka sai mata turare ka ringa mata kyauta musamman a watan ramadan in kana da hali ka ɗibi mai yawa ka bata ma kana jin za ka iya wato saya mata wato dukiya ne hannun jari yadda ya halatta ka saya mata in kana da kuɗin da za ka sa aje a yi mata noma ka ce na buɗe miki kaza ne muhimmin gaske wa na bil ma'ruf ku rayu da su cikin alkhairi kuma ku san cewa masu rauni ne su duk lokacin da kace kana son mata ka ta zama ɗari bisa ɗari daidai to kai ɗari bisa ɗarin haka kake kai babu wanda yake shi da minus da kuma plus din shi don haka ina kira ga waɗannan mazajen a sa tsoron Allah a kiyaye a kuma kasance cikin sakin hali tunda annabi hatta kai ma sallallahu alaihi yakan taya matansa aikin gida shara nawa ne cikin maza ke taya mata shara a yau wani sai dauka ce wai ai ya zama mijin hajiya ai ta sihirce shi ba magana wani sihircewa mu kasance masu saukin hali ko kuma mata ku tsoraci Allah kar dan kun ga mazajen ku suna saukin hali kuma da su kamar ainihin kun gama da su kenan sai da kuke so ya kamata a kiyaye Allah ya samu dace take cewa idan bai daina ba to ina baki hakuri idan bai daina ba ki hakuri eh don Allah ki ce idan bai daina ba to shikenan dashi dashi dashi dashi dashi dashi dashi ha idan bai daina ba a ci gaba da roƙon Allah ya gyara eh E, kwarai da gaske ta yi kuma kila ke ce halinki ba tafiya daidai yawwa a ringa kiyayewa Allah ya mana muwafaka ya samu dace ina tana neman ƙarin bayani game da ingancin ɗaukar alkur'ani ga mace mai haila wannan magana an shayinta ko ba haka ba mace mai haila in ya zama larura ta ɗau ƙur'ani musamman a wannan wata don karatu ya halittar ɗauka tare da cewa jumhur na fuqaha sun ce ba daidai ba ne amma akwai ɗaya ra'ayin kuma wanda ke da ƙarfi in dai akwai larura musamman a wannan wata tana zan ta soke ƙur'ani ko tana tsoron haddata kattai rauni ta ɗauka hada la sabi ba laifi sai to shikenan to akwai wanda suka rubuto tambayoyi wasu gaskiya suna da ma'anoni masu tarin yawa saboda haka sai yi haƙuri za a karanta nan gaba insha Allah sai subhanakallah subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta anta astaghfiruka wa atubu ilayk salatu wa salamu ala ashrafil anbiya muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in ba'd alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Alhamis 23 ga watan Ramadan 1428 har yanzu muna cikin suratul Hajj ayat da za mu tashi ita ce ayat nawa طيب، بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لكل أمة جعلنا منسكا هم نازقون فلا ينازعنك في الأمر ودعو إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم استمر وإن تعملوا فقل الله أعلم بما تعملون قال الله تبارك وتعالى لكل أمة جعلنا من سكنهم هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون likulli ummatin ja'alna man sakanhum nasiko kowace al'umma mun sanya mata man saka almansak alma'abad wa ibada kowace al'umma mun sanya mata wato yanayi na yanda za ta yi ibadarta da dokokinta da ka'idodinta da samfurin da muka ɗora ta a kai na yanayin bautawa Allah wannan al'umma an ba ta kaza wata an ba ta taura injila da qur'ani mu al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam al-mansak masdar ne an gane ko ba suna bane shi yasa yace ayin hum nasiku inda suna sai ce hum na fihi <clears throat> kowace al'umma mun sanya mata mansak fala yunazi'unnaka fil amr kada ka bari su yi ja in ja da kai ya rasulallah, dangane da wannan al'amari da muka ɗora ka a kai miƙaƙƙen lamari wanda shi ne gaskiya wad'u ila rabbik lallai kai kira zuwa ga ubangijinka wad'u wad'u ne aka shafe wawun saboda ganin ainihin fi'ili ne wanda ƙarshensa akwai rashin lafiya wad'u ila rabbik innaka la'ala hudan mustaqim lallai kan tabbas kai kana kan wata shari'a mustaqim miƙaƙƙiya ɗodar wadda take kan hanya babu karkacewa dangane da abin da Allah ya ɗora ka a kai sallallahu alaihi wa sallam aya ta gaba <clears throat> جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون إذن هكي سكي جاء جادكي سكي مجادلة دكي suka nemi rigima da kai kan wannan gaskiyar da kake kai ce ne Allahu a'lamu bima ta'malun Allah shine mafi sani dangane da duk abin da kuke aikatawa zai kuma saka muku akan haka na'am الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون Allah shi ne wanda zai yi hukunci tsakanin ku ranar tashin alkiyama fi ma kuntum fi tahtalifun cikin al'amurin da kuka kasance kuna sabawa kai wannan ya ce ga daidai wannan ya ce a ba haka bane to dai Allah zai yi hukunci masu gaskiyan Allah zai tabbatar musu da gaskiya marasa gaskiya kuma ido zai raina fata a wannan lokacin Allah ka samu dace na'am ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير ألم تعلم شنبك سني بني أن الله تيوى للي ألا مدوككي يعلم ما في السماوات والأرض yana sanin duk abin da ke cikin sama da kuma ƙasa ya alamu inna zalika fi kitab lallai haka din na nan a rubuta cikin littafi me zai kasance tun farkon duniya mai ke faruwa yanzu me zai kasance bayan yanzu bayan tashin kiyama bayan duk an mutu komai na nan a rubuce cikin wato ainihin Allahul Mahfuz babu wani abin da ke kubucewa lissafi da ke diddigar ubangiji na zalika ala Allah yasir haka din kuma abu ne mai sauki ga Allah aya ta gaba wa ma laysa lahum وما للظالمين من نصير ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير ويعبدون قال الشيخ يذكر تعالى حالة المشركين العادلين به غيره وأن حالهم أقبح الحالات ma'ana Allah na bayanin halaye irin na mushrikai cewa suna bauta ma wani Allah wa ya buduna min dunillahi kafirai mushrikai suna bauta ma wani Allah malam lam yunazzil bihi sultana irin abin da Allah bai saukar da hujja da dalili na ai haka din ba wanda ya bauta ma samaniya ya bauta ma yanayin ruwa ya bauta ma kogi da kwazazzabo ya bauta ma mutum ya bauta ma ra'ayi ya bauta ma tunani kaga wannan abu ne wanda yake Allah bai saukar da dalili na cewa ai ai haka din ba na'am shine wa ya'buduna min dunillahi ma lam yunzil bihi sultana wa ma laysa lahum bihi ilm ba ma wannan ba abinda su kansu masu bautan ba su da ilimi kan haka a gani wanda ya bauta ma wato bishiya wace wani ilimi ke da shi na cewa bishiyan nan zai amfanar da shi zai cutar da shi in banda wato shirme da shaidan ya tusa masa a kwakwalwa da kuma zuci wa ma lizalimin min nasir lallai kam azzalimai ba su da wani mai taimako mai agaji mai tanyo na'am wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin ta'rifu fi قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر إلى آخر الآية وإذا تتلى عليهم آياتنا آيات تتلى أكي كرن تام ayatuna ayoyinmu ta'rifu fi wujuhil ladina kafaru munkar kai mai saurare ko ya kai mumini kana iya gane almunkar kyama a fuskokinsu ce Allah ya ce a wannan zamanin Allah ya ce a wannan lokaci zamanin kaza da kaza da kaza ne zamanin ci gaba ne zamanin kimiyya ne misali fa kenan a yau a baya kuwa dan me zaka ce Allah guda ɗaya kawai to kaga wancan inkarin farkon inkari ne shi kuma inkarin da ake yau shi ma dai inkarin ne duk dai salo ɗaya ne na musu da Allah ya ce annabi ya ce arabtum da haka abu ne guda ɗaya al millatun wahida wa idza tutla alaihim ayatuna ta'rifu fi wujuhi alladhina kafaru al-munkar yakaduna yastuna bil ladina yatluna alaihim ayatuna saura kis saura su kai cafka su kai hari su kai wawan kamu shine yastuna kenan idan eh, dangane da waɗanda ke karanta musu ayoyin namu ko dai su kai musu hari su kashe su ko duka ko zagi ko izgilanci ko mummunan kallo ko kokari in yadda za a yi a toshe musu hanyar wai ci gaba da rayuwa shine yakaduna yastuna ya tuna alaihim ayatina to Allah ta'ala ce qul afa unabbiukum bi sharrin min zalikum ga musu ko kuna so na gaya muku abinda kuke nan muni in gaya muku abin da ya fi sharri fi muni ya fi haɗari dangane da irin wannan aika aikan da kuke tafkawa ba ku sani ba to annaru wa adhalla ita ce wuta wadda Allah ya alkawarta ta gawa wa adhal na kafaru yayi alkawarin ta tabbas dahir hakika za ta kasance wato ta kasance mashiga ga waɗanda suka yi kafirci kuma wa bisal masir tir da makoma in dai zaman tuta ce makomin mutane na'am ya ayyuhan nas ghuriba makarun tattabi'una na'am inna alladhina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dubaban hmm. wa law istama'u la وإن يسلبهم الضباب شيئا لا يستنقذوه منه يا أيها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب يا أيها الناس يا قوم تاني wannan kira ne da Allah ta'ala ya yi kwata ga kowa da kowa domin an nasu ya ce ya haɗa muminai da kuma kafirai ya haɗa mutanen farko da mutanen yau da mutanen da ma za su zo bayan tawagar mutanen yau sun tafi ya ayi nas ya ku mutane buri <clears throat> duriba mafalun fastami'ula ga misali an buga muku tsaya ku ji su da kyau ka kaji Allah fake cewa ga misali tsaya ku ji duriba matsalun fastami'u la shafta kai wato an buga muku misali tsaya ko ara kunnuwanku ga wannan irin misalin dan ku ji innal ladhina tad'una min dunillah tabbas waɗannan da kuke kira ba Allah ba kuke kiran su su ba ku lafiya su ba ku haihuwa su ba ku arziki su ba ku promotion su ba ku matan aure su ba ku mazajen aure su su ba ku su ba ku su ba ku su ba ku tad'un al-muhim su kuke kira mutane ne waliye ne annabawa ne mala'iku ne shedanu ne aljannu ne tad'un kuke kiran su kuka mai da su wai alloli tare da kaga daga ciki akwai na kirki da aka kira su wanda ƙarya aka yi musu mutum zai faɗi kirawa ne ya bar Allah ta'ala ya wani kai min agaje ya zambilla tad'un waɗanda ainihin kuke kira wanda daga ciki kaga nan za mu ba da misalin labarin nan da aka faɗi a littattafan mu na Hausa sai ka ɗauka labari ne kawai mai nishaɗantarwa wata ran shehu ɗan fodiyo Allah ya ramshe shi Allah ya ƙara masa shehu rahama Allah ya ƙara masa albarka kan abin da ya gabatar na kira zuwa ga sunna a wannan ƙasar wai yana wani wata ran a Sokoto yana karantarwa a cikin ruwan bagaji an faɗi wannan labari yana karantarwa kawai sai almajirai suka nemi malin suka rasa bayan ɗan ƙaramin lokaci sai ga shehu kawai a tsakanin almajirai amma ya kama hannun riga yana matsa ruwa ruwa na zuba sai ce ai wani almajiri ne nashi na shi shehu ɗan fodiyo rahmatullahi alai wai shi almajirin ne jirgi ya katankatana da katantanwa zai kife a kogin kwara kogin naja kenan ko wai sai almajirin ce shehu mujaddadi kai mana agaji wato ba Allah ba shi ne shi ya kai masa agaji wato ashe lokacin da almajirai suka ji muryar ta katse ya kai agajin ne to shi ne kasa da ruwa ne shi ne har yake dan matsewa eh, la ilaha illallah shi mai wannan labari ne ya dauka abin arziki yake yi bai san kofar bala'i yake bude ma al'umma ba shehu dan fodiyo Allah ya ramshe shi ya zara kan sakalin yakar masu irin wannan magana a raye kalle shi da ya kira zuwa ga sunna to ƙarya aka yi masa to wannan misali ne na ɗaya daga cikin misalai na kiran wani ba Allah ba inna alladhina tad'una min dunillah waɗannan da kuke kira ba Allah ba tsaya ku ji lan yakhluqu dhubaba subhanallah lan yakhluqu dhubaba kaji wani irin wata irin gajiyarwa lan yakhluqu zubaban kuku cewa لن lan ذبابا zubaba bil alif wal lam la lan yakhluqu zubaban bin nakira قاعدة عربية النكرة في سياق النفي تفيد التعميم والاستغراق والشمول إذا أين كفى منك إذا جاء اسم منكر في سياق النفي الأبلغ فإن النفي yufidu al-istighraq yufidu an an gane ko idan ka sami suna mai alif mai faduwar fataha ko kasara ko damma a karan dori a karan dori shine context ko kuma siyaki irin na korewa to korewar ta har abada ce lan kuma lan harafi ce na korewa harfun nafil mu'abbadil mu'akkad suka ce walan aukadu min lam walan ita lan ta fi lan ƙarfi wajen korewa ta fi la wajen abin wajen korewa ne wajen ƙarfi an gane ko takdirin shine ai lan ya khluqu ay yadbabi waɗannan da kuke kira ba Allah ba fa lan to har abada atabau faufau haihata haihata ba za su iya halittar koda ba koda to me zaka ce kuma game da abin da ya sama da kuda din in sun kasa halitta kuda kenan abin da fi kuda min babil aula wa an ya'jazu an khalqihi alaysa kadhalik in dai sun kasa halittar kuda to ai abin da ya sama da kuda kuma dole su kasa gabarin yi kenan ai lan yakhluqu dhubaban wa la yajtama'u la to ba wannan kadai ba ba za su iya halittar kuda ba sai Allah ta'ala ce wala wujtama'u lahu walau ijtama'u ne amma wannan wawo sai aka harraka ta da kasra tafadiyan min iltiqa'i sakinain saboda gurin kada masu dauri guda biyu su hadu sai ce wala ijtama'u la wala ijtama'u la wannan alhamza ta ta ainihin wato wala hamza ce ta mai alwasl wacce ake kawo ta a farkon abin nan suka ce hamzatul wasl هي الهمزة الزائدة التي يؤتى بها ليتوصل بها إلى النطق بالحركة الساكن تثبت في بدء الكلام وتسقط في درجه من فلا تكين الدرج ولو اجتمعوا له ودوديتي ولو اجتمعوا له كودا ماذا سيقنقنكو كودا ذا سيدندزو دمقمامي دكارو كارو ايا إيابا kaga walau harful imtina lil imtina ay harful imtina il jawabi lil imtina shart ko da ma inda ballan sana ba za su iya ba kaga wannan wato din wata irin gajiyarwa ce kan gajiyarwa kan gajiyarwa waɗannan da kuke kira ba Allah ba ba fa za su iya halitta muku koda koda ba inda duk za su taru inda duk duniya a haɗa ƙarfin tattalin arziki da ƙarfin technology da duk abin da kake da shi duniya ba za ta iya halittar kuda ba to haka gumakan da kuke kiransu ko waɗanda kuke roƙonsu su ba ku kaza da sauransu ba za su iya muku komai ba ba ma wannan kadai ba wa in yaslubuhum adh-dhubabu shay'an la yastanqidhuhu min inda kuda zai zo ya wabce musu wani abu shay'an ayi shay bin nakira inda kuda zai zo ya wabce musu wani abu la yastanqidhuhu ai la yastanqidhu almasluba min adh-dhubabi ba za su iya kwato abinda wannan kudan ya wabce musu ba to wannan muke nuna maka kenan ضعف الطالب والمطلوب الطالب mai bin kadin abin da aka kwace masa wal matlub da wanda ake bi shi ake son a kwato din shine kudan ko dukkanin su masu rauni kenan kenan da wanda aka bauta da mai bautan duk sun tashi ba su da karfi wannan kyakkyawan misali ne walillahi al-masalul a'la ke fayyace wa duk mai hankali ka kama wani ba Allah ba to shirme ne bata lokaci ne kuma bata rayuwa ne wa na'udhu billahi min ad-dawala ba'd al aya ta gaba إن الله لقوي عزيز ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز يا أبو سكيما تألا حقيقة wanda zai kira wani ya roƙi wani ya dogara da wani ya tsoraci wani ya yi kwaɗayi ya mance da Allah yo masu irin wannan ma qadarullah haka ya take ko to ba su mutunta Allah ba ba su kimanta shi ba ba su bashi haƙƙinsa ba Haƙa qadrihi irin abin da ya cancanta na abashi na mutuntawa azza wajal ta'ala Allah amma yaqulu zalimuna uluwan kabira inna Allah aziz lalle Allah laqawi inna Allah tabbas dahir Allah laqawi wannan harfi na rantsuwa bayan ga inna ta rantsuwa ga kuma lamun ta rantsuwa suka ce me al-mu'akkidani al-mutalazimani li hasmi taraddudil mutaraddid wato karikicen karfafawa guda biyu da suka zo saboda rusa tirjiya na mai tirjiya inna Allah lalle Allah laqawi wallahi mai karfi ne azizun kuma buwaye ne gagar misali ma'anar al-aziz allazi la yumkinu an yaghlibahu shay'un ala al-itlaq wanda babu abin da zai iya rinjayarsa aya ta gaba ta ce me Allahu yakfani min al-malaa الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير الله للي تبس الله عز وجل أنغانيكو رفئ بالابتداء الله رفئ كو مرفوع بالابتداء أما سيد مبتدأ للي الله تعالى يصطفي daga istafa yastafi istifa'a kamar ka ce ijtaba yajtabi ijtiba an gane ishtaka yastaki ishtika ihin ibta'a yabta'i ibta'a ma'aunin kenan Allah tabaraka wa ta'ala yastafi shine wanda yake zaba kun gane ko shi ke zaba daga cikin mala'iku yakan zaɓi rusulan manzanni to wa minan nas ai wa yasqafi minan nas wannan wawun ta takaita maka hanya ne kawai ba sai ka maimaita wa yasqafi ba kawai sai ka dauke ta a matsayin harfe na afafi eh in ka kawo wawun za ta iyar maka da aikin abin da ka faɗa farko da wannan ma'ana Allah kuma yana zafan manzanni daga cikin mutane cikin mala'iku kaga manzanni ne an gane ko ja'ilil mala'ikati rusulan Allah shi ke sanya mala'iku manzanni zuwa ga annabawa to kuma cikin mutane kuma Allah yakan zaɓi manzanni ga sunan da yawa shugabansu shine annabi Muhammad salawatu rabbi wa salamuhu alayhi inna Allah basir lalle Allah mai ji ne basirun mai gani ne jin Allah ba irin jin mutane bane ganinsa ba kuma irin ganinsa bane aya ta gaba ta ce me يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور Allah ta'ala ya alamu yana sanin ma bayyana aidihim abin da ke gaba ga mutane wa ma khalfahun da abin da yake baya gare su babu abin da Allah ta'ala bai sani ba wa ila Allah turja'ul zuwa ga Allah ne al'amurra gaba ɗaya ake mayar da su har ma gaba ɗaya rawukan bayi su koma ga Allah dan haka yake cewa wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah ku tsoraci wata rana da ake mai da ku zuwa ga Allah na'am أن ارجعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون يا قوة دسكي إيماني كذا da yake magana ake kan wato tsagoron ita bautar sai aka keɓe allazina amanu amma a baya da yake kiran mutane ake zuwa ga tauhidi sai aka ce ya ayyuhan nasu duriba mafalun fastami'u ku ji wannan misali amma nan al'amari da wanda suka yi imanin ya ku waɗanda suka yi imani na kuma gaya mana saboda muhimmancin lafazin imani imani alladina amanu amanu amanu amanu irin wannan suna ya zuwa qur'ani sau 258 amanu amanu amanu kawai amma kiran ya ayyuhal ladina amanu so 80 da nawa da takwas ya ku waɗanda suka yi imani ya ku waɗanda suka yi imani irin wannan kira ɗai ɗai ɗai ɗai 88 times so takwas saboda ka fahimci Allah yana kiran mu ne da mafi tsadan suna mafi darajar matsayi baya kiran mu da sunan kabila ko sunan ƙasa ko sunan yanki ko sunan tunani ko la ya ayyuhal ladina amanu kullum qur'ani in yace ya ayyuhal Allazina amanu na sha faɗa kafin allazina amanun da suke raye a yau su ji da su ake sai da allazina amanun jiya sahabbai kenan suka ji da su ake yi kenan kafin ka cancanci cikin allazina amanu sai ka koma zuwa ga waɗanda yace ce allazina amanun jiya suka cancanci sunan har ce ya yarda da su kafin kai naka imanin ya kyau har ma ya kama irin tasu hanya ɗin kowa yana iya shiga cikin inuwar ya na amanu amma in ka saba na farko bata lokaci kake yi ya ayyuhal na amanu irka'u to ku yi ruku'u wasjudu ku kuma yi sujuda wa abudu rabbakum ku kuma bauta ma ubangijinku waf'alul khair ku aikata alkhairi la'allakum tuflihun da fata za ku rabota anan da farko dai ga kira ya ayyuhal na amanu ya ayyuhal ladina amanu kuma ba ta zuwa a qur'ani sai ɗayan biyu ko dai umarni Allah zai bayar ko kuma zai yi hani nan na tambayar ko umarnin ne ko hani a ayar da muke da ita umarnin ne ko hani ya jama'a umarni ne domin ya ce ya ayyuhal ladina amanu rka'u kuma takan zo ya ayyuhal ladina amanu amma hani biyo baya يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم هذا لا يتي أي an gane ko irin wannan ko dai takan zo da umarni ko da hani kamar da abdullahi dan mas'ud ya faɗa Allah ya kara masa yarda yace idan ka Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu to ka yana kiranka yace ba kuma zai kira ka ba sai ɗayan biyu ko dai zai umarce ka to ka umartu ko dai zai maka hani ne to ka hano to kaga ai umannin ne alaysa kadhalik ya ayyuhal ladina amanu ruk'u lalle ku ruku to idan kuma ubangiji ya bada umarni to ka'ida ta malaman usul sukan ce al'amru yaqtadi al illa liwujudi qarinatin mani'atin sarifa kamar da kuma annahyu yaqtadi at-tahrim illa liqarinatin sarifa a har kullum umarni na fa'idantar da wato menene wajibci suna kiransa al'amru al umarni kawai tsingarinsa haka kuma hani tsingaro wanda kwata-kwata babu wani abin da ke nuna cewa akwai karina ya ku waɗanda suka yi imani irka'u ku yi ruku'u kowannen mu kuma aka ce ruku'u ya san menene ruku'u saboda annabi ya koya mana ruku'u ko ya koya mana a cikin yanayin sallarsa kamar da ke cikin bukhari hadithin malik ibn al-huwairith yace sallu kama ra'aytumuni usalli ku zo ku zo ku zo ku yi sallah yanda kuka ga nayi an san me ake faɗa a ruku'u na'am wannan kamata mutum ya kiyaye to ku yi ruku'u wasjudu kuma ku yi sujuda sujuda kowa ya sani shine lokaci wato wani irin lokaci ne da mutum ya fi wato kowane lokaci kusa ce da ubangiji kuma a cikin sujuda akwai abubuwa masu yawa daga ciki ka ɗauki mafi tsadan ɓangare a jikinka ka daɓa shi a ƙar saboda Allah inda ɗan adam duk zai ɗaga a gan shi ai fuskarsa ce ai nan ne ma matattarar rayuwarsa domin wannan unguwa da ake kira fuska a nan yake da ramin hanci nan iska take shiga in babu sai ya mutu nan ne baki yake nan ne abinci ke shiga alal misali to domin zaka dauki gaba daya rijin din ne a matsayin unguwa guda to wannan bangaren ne aka ce ka dauka ka daba a ka saboda bauta ma Allah iya kaskantuwa da bautatuwa kenan ba a daka yi kowa ba sai mahalicin wannan wurin shine Allah ta'ala shi yasa ashe ka faɗi ma wani ka yi ma wani sujuda ba karamin ciwa kanka mutunci bane ba karamin kaskantar da kanka bane wanda yadda aka yi masa haka ɗin ba tsaranin mara tunani ba ne domin ya kama hanyar iblis ya hura masa tunani a zuciya shi wani abu ne baka da dalilin haka kuma sujuda Allah kaɗai ake yi wa ya ayyuhan ladina amanu wasu wasjudu sannan wa wa'budu rabbakum ku bauta ma ubangijinku kaga nan bayan ya ambaci wato ruku'u da sujuda a keɓe sai kuma ya game wato zakar al-khas kuma hammam ya game bayan ya kebe domin ai kaga ai ibada da ruku'u da sujuda a duk bangaren menene ibada ne wa abudu rabbakum ma'ana ba wai wannan kadai ba a'a gaba daya ku bauta ma ubangijinku kuma shi Allah dama ya ce bai halice ba sai dan me sai dan bauta ya ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liyabudun ban halicci aljamba da mutum ba sai dan su bauta min ita kuma bauta duk wani abu da za ka yi ya Allah magana ce ko aiki ko ma menene Allah ya yarda da kai ana kiran wannan bauta kamar yadda Sheikhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taymiyyah Al-Harrani Ad-Dimashqi alaihi rahmatullah ya faɗa cikin al-ubudiyya yana ba da ma'anar ibada ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda min al-aqwal wal a'mal adh-dhahira wal batina ibada wato furci ne da kuma aiki na fili da ɓoye wanda Allah ta'ala yake so yanayin cinka ibada ne kwanciyarka da sassaka da gyartanci da shiga ban ɗaki da fitowa da sa tufafi duk abin da za ka yi yana iya amsa suna ibada ita kuma ibada na da ɓangare biyu kamar almakashi ne mai baki biyu in ka buɗe ɓangaren yi da ɓangaren karka yi haka ibada take kuma ta ginu ne akan wato kwaɗayi da kuma tsoro an gane ko innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in saboda haka sai Allah ta'ala ce ku bauta ma ubangijinku waf'alul khair ku kuma aikata alkhairi la'allakum tuflihun da fata za ku rabota kuma na za mu sake karawa ita kuma ibada har yau ibada na bukatar sharuɗa guda nawa a jama'a tunda Allah ce wa abudu rabbakum ku bauta ma ubangijin ku ibada in dai ibada ce da Allah zai karba ya yarda da ita to tana da sharuɗa guda uku uku sharuɗa jam'i, sharaɗi menene sharaɗi ga malaman usulul fiqh suka ce a sharɗu lughatan alama in ka ce sharaɗi a harshe ana nufin alama ne amma idan ka koma wajen fassarar malamai suka ce a sharɗu ma yalzamu min adamihi al'adam wala yalzamu min wujudihi alwujud wannan shine sharadi ma yalzamu min adamihi aladam amma wala yalzamu min wujudihi alwujud sharadi abinda rashin sa ke kawo rashi amma samuwar bata ba ta wajabta samuwa misali idan mutum bashi da alwala yaya sallah fa tayi ashe kenan rashin alwala ya haifar da rashin samuwar sallah to shine ma min adamihi aladam abinda yake rashinsa ke lazimta wani rashi to amma kuma wala yalzamu min wujudihi wujud samuwarsa ba ta wajabta samuwa dole ne dan ina da Allah in yi sallah dole ne kamar ka ce mai ne a mota idan ba man fetur a mota to ba tafiya kuma kenan kaga rashin mai ya haifar da rashin tafiya amma dole ina da mai in yi tafiya kuma sharadi kenan ma yalzamu min adamihi al-adam amma wala yalzamu min wujudihi ash al-wujud to ibada na da sharuɗa sharuɗa guda na uku kowace ibada kafin ta zama ibada sai an samu umarni shin Allah ne ce ayi ko ba gane bane da haka ne suke faɗa cikin usul suna cewa al-aslu fil ibadati al-man' al-man' at-tawaqquf illa bi dalil asali abin da ya shafi ibada ba a yi sai an samu dalili duk abin da ke iya amsa suna ibada sai an samu Allah ne ce a yi sabanin al'ada ita al'ada al'aslu fil adati al'ibaha kamar da yake cewa al'aslu fi adati na ibaha hatta ya ji a fariful ibaha originally dangane da conventions da al'adunmu ya halatta sai an samu abin da ya hana ka to ibada kenan dole sai ka samu umarni eh an ce yi na biyu na biyu cikin sharaɗin ibada dole sai ka samo samfurin yin ibadan daga wanda Allah ya aiko don ya yi bayani shine wa kenan shine manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لهم للتلفي وهدى ورحمة لقوم يؤمنون cikin al'amfal cikin suratul nahal aya ta 64 ba mu saukan maka da littafi sai ka yi bayanin abin da mutane suka saba kai, to sai ka koma zuwa ga samfurin da annabi ya yi. misali kaga in ka zo sallar azhar idan kai raka'a biyar Allah ba zai karba ba in dai kana nufin haka ya kamata a yi in ka rafkanwa kai shikenan akwai sujuda sai ka gyara amma ka ce a haka abin yake ni haka na ga dama Allah ba zai karba ba dalili ko da dai sai ka ce to ai Allah ne ce ai sallah sai mu ce eh amma ka rasa sharadi na biyu wato ba kai yanda annabi yayi a yi tunda har ka ce haka za a yi to Allah bai saurare ka ba dan ba haka bayanin annabi yake ba dole sai ka koma bisa bayaninsa da karantarwarsa so abu na biyu kenan na ibada duk abu na ibada shin Allah ya ce ai annabi ya ce ɗaya kenan na biyu to ya annabin yayi na uku cikin sharaɗin ibada sai ka yi dan Allah idan ka ba dan Allah ba to shikenan Allah ba zai karba ba shi yasa al-imam wato ainihin a al-qadi la al kai ibn iyad da zo fassara wannan aya allazi khalaqa mauta wal hayata liyabluwakum menene ayyukum ahsanu amala al-fudayl ibn iyad sai ce abinda ake nufi da ahsanu abu biyu ayyukum aswabuhu wa akhlasuhu wane ne aikinsa aswabu ya fi tafiya daidai da karantarwa annabi na biyu kuma akhlasu wanda idan Allah mun faɗi wannan ne saboda cikin ayar Allah ya ambaci mai ibada kuma muna so mu ƙara bayani da yawa daga cikin mutane sun ɗauka in ka ce ibada kawai to shi sai ka shiga masallaci ake ibada sai lokacin azumi ake ibada yana barin masallaci idan ya shiga ofis zai yanda yake so yana nufin ba Allah a wurin wannan kuskure ne ita ibada tana nan a rayuwar mutum gaba daya domin idan ka ɗauka ibada sai a masallaci to kenan bai kamata ma ka bar masallaci ba sai ka ci gaba da zama a masallaci har ka mutu domin ya ce ban halarci ka wasu ka bauta min kuma kaga in ka fita daga masallaci ai kai ne wannan halittar aito dan me zaka fita shi yasa ibada tana nan cikin kowane abu idan ka sha ruwa mai sanyi makogoro ya cika kace alhamdulillah kai ibada gashi ka ji dadin ka kuma an rubuta maka ladan ibada an gane ko idan ka ɗinka tufafi mai kyau ka ka gode ma Allah kai ibada in ka ci abinci ka gode ma Allah dan ka samu karfin bauta masa kai ibada haka rayuwa take gaba ɗaya komai ibada ne saboda rayuwar mu ba ta da tsayi saboda rahamar ubangiji sai mai da mana komai namu ibada ne alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu wanda ya sani ya sani wanda kuma ya jahilta ya jahilta ko da shi kuma wannan azzalimi ne ga kanshi dan kwanakin tafiya suke ayar cewa ta yi me ya ayyuhal ladina amanu musaki mai tawa irka'u wasjudu wa'budu rabbakum haka ne waf'alul khaira la'allakum tuflihun ko aikata alkhairi kaga sai ce waf'alul khaira alkhairi duk inda yake ku aikata da fata za ku samu rabauta kalmar la'allakum in luwa kan ce tufidu taraji la'alla inna anna la'alla laita lakin daga cikin karikitan da ke taimaka ma inna wajen aikin ta amma idan ka ce la'alla dangane da ubangiji wannan tana fa'idantar da tahaqqul quwa tabbas abin zai kasance domin Allah ta'ala karimi ne in kuka yi wannan to da fata za ku rabauta aya ta gaba ta ce ne وجاهدوا بالله حق هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج إلا أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا وتكونوا شهداء الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير ما شاء الله وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم إلى aya. الآية wannan ita ce cikamakin wannan sura a wannan gaba wannan sura mai albarka take kammaluwa wajahidu fillahi haqqa jihadihi ku kuma yi gwagwarmaya fa ya jama'ar musulmi ku yi gwagwarmaya ku yi jihadi domin tabbatar da addinin Allah a bayan ƙasa haƙƙa jihadihi haƙiƙanin wato jihadin wato tsantsar abin da ake nufi da jihadi haƙƙa jihadihi wato wannan a mubafin ne zuwa ga masdarin da ya riga gabata dan ya wajahidu fillah ya gabata cikin wajahid daga ciki za ka iya zakulo mazari ɗin an gane ko ku yi gwagwarmaya domin tabbatar da addinin Allah hakikanin gwagwarmaya to menene jihadi kalmar jihadi na nufin ainihin babbal wasa fi husulil gharadil matlub kai iya iyawarka wajen tabbatar da abin da kake so misali in aka ce babul wusu ka baje kwanji wajen yin wani abu da larabci ba ka cewa hada yusuf fi naqli waraqa yusuf ayayi gwagwarmaya wajen ɗaukar takardar nan ta ce to me kawo kuma gwagwarmaya a wurin takarda fa ka ce amma inda za ka ce ya yi gwagwarmaya wajen tumɓuke wannan ƙatoton dutse sa ce eh wallahi gaskiya ne saboda nauyin dutse mai nauyi ba ɗaya ka danna zuciyarka kai mata faɗa gabarin sabu ba karamin jihadi ba ne saboda zuciya tana da haɗari ko ka ce rai shi yasa can Allah ke cewa wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi rai da ka gai tana da yawan umarni da sabon Allah kai eh, zuciya ka riya maka karka yi wani afuwa ku yi rigima da shi ka yi gaba da shi ka fita harka sa karka shi ayyuka dai marasa kyau to shi sai an yi fada da zuciya a yi rigima da rai ko zuciya don bahaushe dukkan ambace su kusan a wasu abu daya amma ƙur'ani cewa an nafs wa ma ubari'u nafsi innan nafsa la'amaratun bisu ita kuma annafs rai na da mataki uku akwai annafs al'amara akwai annafs allawama akwai annafs almutuma'inna akwai rai mai yawan umartanka da sabo shine wancan aya din cikin suratu yusuf innan nafsa la'amaratun bisu to in dai rai ne na mumini idan rai ko zuciya ta riya mai ya fada ma aikin sako in dai da imani da hasken imani sai kuma saduda sai nadama sai kuka sai karaya a zuci shi ne annabi sallawama kenan la uqsimu bi yawmil qiyamati wa la uqsimu bin nafsil lawwama rai wanda take zargin kai saboda abin da mutum yayi kai mutum ya samu annafsul lawwama yana tunani yana makansa hisabi ana fata ya samu annafsul mutma'inna rai mai nutsuwa wadda Allah zai ce ya ayyatu annafsul mutma'inna irji'i ila rabbika radiyatan mardiyya fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati waffaqana Allah wa iyyakum jami'a akwai annafsul lawwama la al-ammara al lawwama al-mutma'inna al'amara mai yawan turaka zuwa ga sabo can sai ido ya raina fata amma ga mumini wani sai kashe kasa to shaki kenan matsiyacin Allah kyashe mu amma in zuciya ta sadu da tarawawa sai tsoro sai makyarketa sai a koma zuwa ga Allah to wannan sai zamanto hanya ke ta samun natsuwa ta har abada Allah kai mana muwafaka tayyib dan haka ma'anan jihadi kenan kai fada da zuciya ka jawo ta ta jaka ka jata in ba haka ba sai abin da wancan mawaki ya tabbata akan kai ce yace saba min kal fuad falam tuzighu wa khutta wa khutta ila matabi'at matabi'at al fuadi wai zuciya ta fisgo ka kai kuma sai ka bita sai ta same ka mutum mai saukin ja a wuri fa alfat kamra'an salisal qiyadi sai ka fada je ka gidan sinima sai ka tafi ba karuwa sai ka bi yi rigima da mutane sai subhanallah faɗa cikin shi ke ka zamanto wani irin bi ta zaizai wani irin dawakin zage zuciya kawai an sa maka wato igiya ana janka namiji cikakken mai jihadi shine mai yi wa zuciyarsa faɗa ya tsawatar da ita ya tsayar da ita kan abin da Allah ke wannan shine babban jihadi babban jihadi yanzu misali ana sallar asubahi cikin mukumukun sanyi ka hakura ka tashi ka je ka sallah wannan jihadi ne ka tsaya tsayin daka sai ka ilmantar da iyalanka da 'ya'yanka addini wannan ba karamin jihadi bane ka hana gidanka kallace kallace na banza marasa amfani wannan ba karamin jihadi bane ai wallah ka tsara haƙƙin makwabtanka wannan ba karamin jihadi bane a matsayinka na ma'aikaci ka je gun aiki da wuri kuma ka tashi akan lokaci jihadi ne saboda shi dan zai riya maka karfe takwas ya kamata ka je ofis sai ka ki zuwa sai karfe tara bere kamata ka tashi sai ka tashi kuma karfe uku kaga wajen tafiya yi kwangin awa ɗaya, wajen tashi kwangin awa nawa to wannan awa uku in ka tara a ainihin wata guda awanni nawa kenan kuɗin da kake ci kamaya kamaya kake ci wallahi sai kai bayani gaban Allah akan su saboda contract ne ai contract ne ya yi wallazi amanu aku bil uqud to bangaren jihadi ne kai dambe da zuciya ka tsara abin da ya kamata ka daidai iyawarka jihadi kuma kan zo dan a dau mataki a kare kai daga farmakin makiya dole ne shi yasa kullum musulmi ba rawo bane ba rawo bane yakan motsa jiki yakan koyi wato duk abin da zai kwa saboda kare kai eh yaro saba da kwanan rami ko da wuya ka same kan ji masu magana kuma ai kaga karshe a cikin ita wannan sura ai mun karanta wata aya a baya inda Allah ke nuna mana ita ce ayar da aka ce a takobi a kare kai uzina lil ladina yuqatalun bi annahum zulimu وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس وحدهم ببعض لهدم الصوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز كاغنا أنا كرنت آية السيف آير كان سكلي بهندي جيا وجنين وجي kenan جهادي sabanin abin da makiya musulunci ke cewa ai musulunci fada ya dinga yi kashe mutane ƙarya suke yi musulunci ya yi kira zuwa ga ainihin salama da kwantar da hankali a lokaci guda kuma in ka taba shi zai taba ka ina fata an gane ko inda aka zuwa aka cinye kasashe ai zuwa ake in mutane ba su karɓi musulunci ba a bisa musulunci a masu biyar jizya magana ta ƙare arafton saboda shine addinin Allah dole ya zamanto shugaban addinai gaba ɗaya saboda haka wannan kenan wajahidu fillahi haqqa jihadihi wajtabakum Allah fa shi ya zabe ku ya ku musulmi Allahu akbar wajtabakum wama ja'ala alaikum fid din min harajin Allah bai sanya muku wani kunci ba cikin addinin musuluncin nan la millata abikum ibrahim ai hanyar rayuwa ce irin ta babanku annabi ibrahim shafil kalam ibrahim a ibrahim abana cewa Ibrahim babanmu ne an gane ko saboda musulmi ne shi ne shugaba shi yasa da kirista da yahuda ke cewa annabi Ibrahim ba yahudi ne Allah ya kareta su ya ce a'a ma kana Ibrahim yahudiyya wala nasraniyya walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal mushrikin ba ba ba ne, ba kirista ba ne. wanda ya miƙa wuya ga Allah ne musulmi إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والله للمؤمنين waɗanda suka fi cancanta a ce su ibrahamawa ne ma'ana waɗanda suka bi shi da kuma wannan annabi wani annabi ake nufi annabi wa sallallahu sallam ina fata an gane ko saboda Allah ya yabi annabi Ibrahim ya ce da shi mi kauya ga Allah qala aslamtu rabbil alamin saboda haka Allah ya ce addini ne na babanku annabi Ibrahim huwa sammakumul muslimin shi kira ku ce musulmi masu miƙa waya zuwa ga Allah min qablu tuntun tuntuni wa fi hadha li yakuna ar-rasulu shaidan alaikum cikin wannan dan manzon Allah ya zama shaida gare ku cewa ku musulmi ne wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu shuhada wa yakuna rasulu alaykum shahida dan manzon Allah ya bada shaida dangane da ku wa takunu shuhada ala nas dan ko zamanto shaidu kan sauran mutane fa aqimus salat da ku tsayar da sallah ku tsayar da sallah ku tsayar da sallah ɗan uwa tsayar da sallah wajibi ne ya tabbata cikin hadisi ingantacce annabi sallallahu alaihi wasallam cewa na so da in je gidaddajin waɗanda ba sa zuwa su tsayar da sallah cikin jama'a na so in ce wani ya wuce ya ja mutane sallah waɗanda ba sa zuwa in je in banka wuta akan gidaddajin ya ce wallahi da ɗayansu ya san zai samu karfatar gaba mai mai mai tsoka da bai yi wasa da jam'i ba shekul albani yake cewa allah ya rahamshe shi wannan nan nabar da mutane sun san akwai wani tagomashi da za a samu a masallaci ana raba atamfa ko handset ko kuɗi da sai masallaci ya cika ya batse haka ne ko ba haka bane eh i e, amma da yake an san ba za a samun ba sai ka iske ana jan kafa to saboda a nuna maka muhimmancin tsaye da sallah ba wai tsaye da sallah ba kuma cikin jami'i cikin jami'i mazaje ku sa ido wajen yi ma 'ya'ya tarbiyya kan sallah kullum nakan ba da misalin wata mace a can wurin a can gida ta taba zuwa ta same da kuka take cewa malam ‘ya'yana kullum nakan tashe su su yi sallar asubahi kullum nakan yi haka rannan sai babban ɗaɗin ya ce mamaki, ki kyale mu ki daina tashin mu cikin sanyin nan ki bari mu ke sallar asubahi lokacin da baba ke sallah kuma da karfe takwas oban yake sallah asubahi la ilaha illallah kaga an yi abin da bature ke kira mismatch mismatch rashin dacewa an gane ko idan son tarbiyya shi ko sai karfe takwas yake sallar asubahi fallahul musta'an allahul musta'an an gane ko saboda ku tsayar da sallah a kuma koya ma 'ya'ya sallah iyaye ku mayar da shi ka'ida a gidanku ku zo ku yi alwala kai yusuf yi magani kai fatima ehem khadija awwal muhab yan wajibi ne uban na kan kujera uwan na kan kujera idan uban baya nan uwar tana nan ku yi wannan gini na alkhairi ko kun tafi tunda ba san ta ba haushi gawa fari ba ko sai su yi muku addu'a ta gari Allah ji kan baba Allah ji kan mama amma kun bar 'ya'ya daga kallon fina-finai sai kallo sai haddace wake-wake sai bin karnuka na'am me zai faru ne suna girma sai su ce baba bai kwantar da mu addini ba kaga fa zagi suke nufi amma sun kara sun saya shi yasa wancan mutum da ya kawo karan ɗansa gun sayyidina Umar ya sarkin musulmi ɗana bai min ɗaya ba sai yaron ya ce ina da magana ce yi magana yace ina so in sani ya sarkin musulmi mu ƴaƴa muna da haƙi akan iyaye yace kai magana yaro yace kwarai kuwa to ina so in sani subhanallah ce da farko tukun ya zaɓa masa uwa ta gari na biyu ya tarbiyyantar da shi na uku ya zaɓa masa suna mai kyau sai ce ya sarki musulmi ga ubana a zaune babu ɗayan ukun nan da ya min to ashe kai ka zalunci ɗanka sannan ka kawo ƙara ka zalunce shi فذاك دول قو أنفسكم وأهليكم نارا وقولها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة ابيكم ابراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم wa takunu shuhada ala nas faqi mustala sannan kuma wa atu zakat ku bada zakka wa tasimu billah ku kankama da Allah ku kankama ku kan ma Allah ku rike shi ta hanyar rike littafinsa ta hanyar rike ainihin bayanan manzon da ya aiko shine annabi Muhammad babu wanda zai maka bayanin wane ne Allah fiye da manzon Allah babu shi domin shi Allah ya zaba shi Allah ya daraje shi Allah ya tace kowaye aje shi gefe in aka ce ga manzon Allah shi yasa Imam Shafi'i Allah ya rahamshe shi manyan maza yace kai ku tsaya idza sahha al-hadithu fadribu qawli arab al in dai hadithin manzon Allah ya inganta ku dau magana ta ku daki bango da ita ne aswa kaji waɗanda suka san Allah kenan ba kiran mutane suke zuwa ga darajar kansu da kansu ba an gane imamuna malik imamu daril hijira manyan maza kowa na da awon cewa mu malikawa ne malikawa ne amma an ji malikin gefe A ƙidasa ba aqidarsa ake kai ba karantarwarsa ba ita ake kai ba sai ƙarya da ado da malik kullum yadda yadda'i waslan bilaila la tuqir lahu Imamu imamuna malik saboda tsabar son manzon Allah bai taɓa barin madina ba ya ce yana tsoro ya bar madina ya je wani wuri karatu kada ya mutu ya yi hasarar mutuwa a madina idan yana karanta fikihu ko wani abu yakan zauna kan kujera amma in ya fara karanta hadisin annabi sai zauna kar har yana jin kunya a ce ya hau dabba a madina ya ce ni in hau dabba ta dinga taka garin da ke dauke da jiki mafi tsarki kaji manyan maza kenan ce wanda bai sanni ba ni ne malik ibn anas kowaye magana a iya ɗaukan sa, a iya wurgi da maganarsa sai dai magana me wannan kabarin. yaya kabarinka ne ustazu kowaye to haka suka kasance almajirinsa ibn wahab ce ya imamana ya malik me za ka ce game da tsatsefa kafa wajen alwala sai ce laisa alal mar'i zalik ba dole bane ibn wahab ya ce ni kuma na san ruwaya da ta inganta daga annabi cewa za a yi haka na'am amma sai ya shiru kuma ka kalli ladabin ɗalibai a zamanin baya saɓanin mu a yau ɗalibi ya zo makaranta yana allah allah ya samu dama in malamin sai magana ce ai da irin ta na ai yana allah da ta alaga mata malam ba haka bane a ciki zai rashin ladabi da haka malamai ke cewa man ja'a naqidan raja'a faqida wanda ya je makaranta saboda cin dunduniya sai kuma ba shi da albarka sai da ya bari imam mali ya kare sai same shi a gefe ya imam ka ji ka ce wallahi ban taba jin wannan hadithin ba wa huwa hadithun hasanun hadisi ne mai kyau ce ina malami ni za ka gyara ya fara jafa'i ba haka magabatan mu suka kasance ya jama'a wajen bin sunnar manzon Allah wato in kana jin labar sai kai mamakin labaransu har imam ahmad ke cewa dinun nabiyyi muhammadin akhbaru نعم المطية للفتى آثار لا ترغبن عن الحديث وأهله فالرأي ليل والحديث نهار ولربما جهل الهدى جهل الفتى سبل الهدى والشمس بازغة لها أنوار شوى الدين من زغ الله روايتي قال الله قال رسول قال الصحابة الإمام أيوب السختياني يكي cewa عليكم بأهل السنة sunna إن جديتكم ما لمن سنة يا موت سنجي mutu sai ji yace ya ala sunna ku yi hakuri ku ne baƙin da annabi ke nufi Allah ka samu dace eh musulunci ya fara bako zai koma bako zaka ji hayaniya can ka ji rubabben magana can da sauransu an gane ko to sai hakuri da bin Allah hanya ce mai kayar gaske amma wallahi ita ce gaskiya wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ذاك الله تبارك وتعالى كي واعتصموا بالله كوكن كامي الله كوريكي الله كوكيا شي هو مولاكم شيني مولا دنكو شيني ميجبنت لمرنكو الله ولي الذين آمنوا كينا شيني مولاكم فنعم المولا كيما دلا دا إرن ونن ميجبنت لمري غريمو wa ni'mal nasir kai ma dalla da wannan mai taimako Allahumma ansurna Allahumma ansurna Allahumma ansurna barakallahu li wa lakum fil qur'an al-azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikr al-hakim wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in dangane da kainuwa da shan Allah ba da shan mutane ba da da shan mutanen ne da ko ruwa ba a sha ba jiya muna magana kan sayyidina ali dan abi talib Allah ya kara masa yarda an gane ko a jiya mun ambaci darajoji na shi guda hudu haka ne ko guda biyar ne ina tsammani na shida na shida an samo daga abdurrahman ibn abi laila yake cewa kana abu laila yasmuru ma aliyin فكان يلبس ثياب الصيف في الشتاء وثياب الشتاء في الصيف فقلنا لو سألته فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلي وأنا أرمد العين يوم خيبر قلت يا رسول الله إني أرمد العين فتفل في عيني ثم قال اللهم أذهب عنه الحر والبرد حكمك أي والبرد ma'ana wannan ruwaya na magana kan cewa abu laila ya kasance yana hiyar shine ya sumuru ali shi kuma ya kasance yakan sanya tufafi irin na bazara lokacin hunturu da tufafin hunturu lokacin bazara sai na ce bari mu tambaye shi sai ce ai wata rana ne manzon Allah sallallahu alaihi ya aiko ce sai na aliki ce annabi ya aiko min in fito a lokacin ina fama da amodari kun san amodari ko ciwo ne na ido aina a ranar yakin khaibar sai na ce ya rasulallah ai ina fama da ainihin amodarin ido kawai sai ya min tofi a idanun nawa ya min addu'a Allah ka tafiyar masa da duk wani zafi ko wani sanyin da ke kawo wannan idanun barazana nan take yanda ka san an sa wato gashi a silin vaseline an janye ga saukin fita ga kuma yayi wa bakin ciki din wannan za ka hararo daraja da matsayi ƙarin ƙari na manzo sallallahu alaihi wasallam da kuma da sai Ali ke da matsayi ga annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma shikenan sai da wannan ciwo ya tafi gare shi ko kuma ya tafi gabarin shi sai manzon Allah ce wallahi zan aiki wani mutum da yake son Allah da manzonsa kuma Allah da manzo suke so ba mai gudu ba in aka zo fagen yaƙi ya ce kowa sai ya buri ina ma shi ne manzon Allah zai ba shi tuta a wannan yaƙi na haibar amma sai miƙa masa na Ali sai malamai suka ce to kaga nan Allah ya yabe shi da cewa Allah na son shi manzo na son shi shi ma yana son Allah din yana kuma son manzo ɗaya kenan na biyu laisa bi farrarin ba mai shafawa a taku ya zura a guje bane idan yaga yaki yarin cabe shine na gaya muku a jiya yake cewa ni ne wanda uwata ta kiran ta ce me ni ne ainihin zaki ana أنا الذي سمتني أمي حيدرا hilman غابة كريه المنظرة وفهم بالسيف ساء الكندرة ce ni ne wanda babata ta kira ni ainihin haidar ya kara yaƙi da shugaban wato wannan mutane na haibar wato marhab ya gama da shi to wannan kenan abdullahi dan mas'ud Allah ya kara masa yadda yana cewa ai kallo zuwa ga ali ka kalle shi kawai ibada ne subhanallah an nazaru ila aliyin ibadatun wannan hadisi al-imam at-tabarani ya fitar da shi da kuma al-hakim kuma as-suyuti ya ce ainihin wato isnadin sa mai kyau ne ko da ibnu kathir ya ba a wannan isnadin cikin wato ainihin al-bidaya wan nihaya sannan kuma sayyidina ali ya ishe ka kasan wato darajarsa da matsayinsa shi miji ne ga ainihin fatimatul batul fatima kuma ya ce gawa ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mafi soyuwan ‘ya'yansa zuwa gare shi to Allah ya ƙaddara cewa aka ɗauko ta aka bashi a matsayin mata gare shi wannan shine abin da za mu faɗa a takaice a za mu ji kuma wato jaruntaka sayyidina ali wato idan aka zo bayani kan yakin badar mu ji kuma wani bangare na jaruntakarsa Allah ya kara masa habban manzon Allah yarda gaba ɗayansu su Allah ya tara mu da su cikin gidan rahama gidan aljanna innahu waliyu zalika wal qadir alai wa sallallahu wa sallama wa baraka ala muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wal an ila al as'ila الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا سحل إلا ما جعلته سحلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا tambayar farko ya ce shi soja ne sabon ɗauka sannan kuma suna yin training wato horo sannan kuma yana shan wahala kwarai da gaske kuma ga azumi shin zai iya yin amfani da wannan ka'idar da take cewa almushakka ta tajlibu tasi. ku shakka babu wannan ka'ida ce muhimmiya wadda malaman usulul fiqh suka aje ta cewa matsala da wahala da wuya takan janyo wa mutum sauki to amma a matsayinka na soja sabon ɗauka kuna fita wannan horo ko horaswa da ake muku na gudu da sauransu kuma mutum zai gamu da wahalar da watakil zai kai ga samun abin nan wannan ya zama larura gare shi kenan ya sha azumi to sai mu duba shin wannan aiki na soja larura ce da lalle al'umma take bukatar irin haka ta yadda in babu shi akwai cutuwa da kaskantuwa da ci baya da wulakantuwa na'am mun san abin da ya faru a 'yan lokutan nan yake kuma faruwa dangane da irin cin zalin da aka yi wa musulmi dangane da harkar soja abin da ya faru dangane da gwamnatin baya wannan abin da ke very clear inda aka zabtar al'ummar mu aka yi waje da jama'ar mu aka ci mutuncin mu an gane ko saboda wata manufa jami'ar sojoji da muke da ta kwaya daya kasar nan je ka ga me ke faruwa a yau kora da hali ake wa musulmi duk wani wanda ake ganin kamar zai kai ga wani matsayi sai a dan daddatse masa fikansa kamar tsuntsuwa ga tanan sai dai bata tashi misali to sai zamanto ga irin wannan matsalar inda yanda zai yiwu ka jure wannan training ka ci gaba da yi ba tare da ka sha azumin ka ba shefi alkhairi amma in ya zamanto training din za a yi to hukuncin ka hukuncin matafiyi ne ka sha azumin ka sannan karama daga baya Allah ya samu dace mai tambaya ta gaba yana cewa ko kuma tana cewa a yau ranar alkhamis da daddare shin daren juma'a ne ko kuma daren alkhamis ne wannan magana akwai mabambantan fahimta da yawa a kai abinda yawanci muka taso a ƙasar nan kowa ya sani yau daren juma'a ne ko kowa ya sani cewa yau daren juma'a ne wannan shine abinda muka saba ji amma wannan ra'ayi ne mara ƙarfi yau daren alhamis ne ba daren juma'a ba ne amma karki manta ko kaka manta na fa gaya maka e abin yawanci muka saba yau daren juma'a ne kuma wannan magana ba wai bata bakwa ce. tana da ma kusan ka iya ce wato karfi a cikin rayuwar magabata Allah ya kara musu rahama amma idan ka dauki cewa daren kaza shine kaza to yawanci ana ganin daren ne yake fara zuwa ko rana ne idan ka ce yau daren juma'a ne saboda wancan dalilin sai mu ce to tsaya kuma ka ji wani sashi na jawabi in ka ce dole dole yau da daddare yau alhamis misali da ta bayar ko ya bayar to shine kuma daren juma'a to Allah na cewa uhilla lakum lailata siyami rafafu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun an halatta muku a daren azumi ku ji magana da kyau daren azumi daren azumi an halatta muku jima'i da matayenku kaga daren juma'a alhamis da daddare kafin juma'a to daren azumi ana nufin me kenan shi ma wani dare ne kafin na azumin kenan ko da daddare to shi kenan yau talatin ga watan sha'aban mu dauka yau talatin ga watan sha'aban da daddare kana nufin talatin ga sha'aban shine daren azumi kenan muna tambaya bisa dai wannan tsarin da muke kai sai mu ce eh haka ne to in haka ne to me ya kawo an halatta wa mutum jima'i da matarsa a daren shi abin da dare dama haramun ne ba ku gane abin da nake ne ba ko ai asalin uhilla lakum din nan ilimi suka ce dalili sahabbai tun da dai sun san wato kusantar mata da miji da rana da azumi haramun ne sai suka dauka ma har da daddare to nan sai Allah ce uhilla lakum mai lailatus siyam daren azumi kana nufin sha'aban da daddare shine daren azumin kenan to kaga wannan nassi ne kara ya rusa daren juma'an da kake da shi wanda ba nassi bane kawai ka tashi kaji ne ana faɗa duk abin da yafi samun goyon bayan nassi dole ka koma kan shi fiye da abin da kawai eh magabata sun dade sun magabata Allah ya kara musu rama da dalili suke magana saboda haka eh sai ka tafi cewa eh daren juma'a ne dan an saba kuma akan sa ake amma kuma ka fahimta akwai kuma abin da ya yafi wannan ƙari ƙarfi in dai kun fahimci wannan misali da kyau ɗaya kenan na biyu Allah ya ce inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim amran min indina cikin suratul dukhan mun saukar da qur'ani a cikin wani dare mai albarka bai gaya maka wani dare bane sai can sai ya baya maka karara yace inna anzalnahu fi lailatul qadr mun saukar da shi a daren alqadar shi din nan me yake nufi me yake nufi ya jama'a ana gane daren lailatul qadr a goman karshe ne ko a cikin diraren mara ko cika mara ko 21 23 25 karfin zance ma 27 da kuma da tara yau muna zuwa ga wata ok to yau ake nufi da dare ake sa rai ko jiya 22 da dare kenan ah to in ka ce yau to ya za ka yi da alamis daren juma'a <laughs> eh? amma kuma tabbas akwai wanda suke gana a ah, ai jiya ne da dare shine wai daren yau alhali kuma Allah na cewa walal lailu sabiqun nahar yau ai bai dace ba la shams yanbaghi laha an tudrika al-qamar wa al-layl sabiqun wa kullun fi falakin yasbahun ba daidai bane ga dare ya riga yini yau alhamis da daddare ranar juma'a ba ta zo ba har ka yi tsalle ka ce ga daren juma'a ka tura ainihin daren ya riga ranan bayan kuma zahirin qur'ani ya ce al-layl sabiqun nahar in ka kalli wannan ma'anar da kyau ko mu gane bane ne ba ma wannan ba kuma kamar yadda al'imam abin hajar ya fitar cikin at-talhis al-khabir nana aisha Allah ya kara mata yadda take cewa a daren muzdalifa kalli magana daren muzdalifa annabi ya sa matarsa nana salama nake tunani wanda ba ta da lafiya saboda tana da jiki ya ce ta wuce kar kwana a muzdalifa sai ta ce me daren muzdalifa lailatul muzdalifa ya jama'a muzdalifa duk wanda ya taba aikin hajji muzdalifa ana kwana a muzdalifa ne ranar da aka yi tsayuwa arfa ba ba bane ana tsayuwa arfa ranar ga wata na'am tayyib to kenan kana nufin jiya da dare takwas da dare shi daren muzdalifa da shi kara ya ce ta wuce daren muzdalifa so ba muna cewa wancan fahimtar ba haka ba akwai ta an daɗe kuma a kanta to amma ka auna ta da wannan wannan dai zaka iya hararo na soshi da ke goyon bayanta wancan muna jiran nasi kwaya ɗaya saboda haka yau daren alhamis ne ba daren juma'a ba fiƙihun da nake so na fito muku da shi kenan yau alhamis ne da daddare kuma daren alhamis din domin ranar alhamis ta gabata me yasa kuma me yasa kuma yau alhamis da ranar baka ce ranar juma'a ba mai dalili sai ka ce yau ranar juma'a kana nufin gobe amma ina tabbatar muku akwai kai kawo tsakanin ma'abota ilimi wasu na ganin a dare shi ke fara zuwa so magana ce wadda take geographical kuma meteorological amma ko me zaka faɗa duk wani kal kal kal a je gefe idan kana da ainihin nassi wanda ya fi goyon bayan maganarka wallahu alam Allah ya mana muwafaqa ya samu dace bayan fatan alkhairi da yawan malam yake cewa shine ya sai hannun jari a banki sai lokacin zakka to yaya zai zai fitar da zakar har da kudin shares din ne ko kuwa ya zai tun tunda kana magana ne kan wato fit da zakka ba kana magana halaccin sayan hannun jari akan banki da sauransu saboda ka sai mu aje wannan gefe amma dangane da fitar da zakka zakka dai zaka fitar wa dukiya a lokacin da dukiya ta kai mai nisabi bana ko kuna da idea nawa ne nisabin ne bana na'am wake dan gaskiya an sha bugo min waya ana tambaya ta ni wani lokaci kasan abin yana sama yana kasa na san dai ya wuce 200 yawa to da Allah ai mana bincike dan ana yawan tambaya bana musan nawa ne nisabi din tunda abu ne da kake bukatar masana harkokin kuɗi su baka information saboda kuɗin na hawa yana sauka eh tabbas ne 200 da nawa da ashirin da uku tayyib cewa to kaga misali in mutum ya samu naira dubu ɗari biyu da ashirin da uku yau yau ashirin da uku ga watan ramadan al misali to wannan kuɗin ba zai fitar da zakka ba sai Allah kai baɗi haka ne in ko wani abu ya biya ta kan kuɗin babu zakka dama Allah ce al'afu to dangane da mutumin da ya sai hannun jari a shares na banki da yake magana a kai to zakkar da zaka fitar wannan hannun jarin nawa ne idan kai lissafi in ya kai mikidarin kuɗin zakka halas in shekara ta yi shikenan sai kai lissafi ka fitar wa ainihin uwar kuɗin da ribar da aka samu saboda shekarar uwar kuɗi ita ce shekarar riba ko ba gane ba ga misali idan yau Allah ya sa ka samu kuɗin da ya kamata ka fidda musu zakka yau ka samu dubu ɗari biyar rabin miliyan yau 23 ga Ramadan to sai ka kai wannan dubu ɗari biyar kasuwa muna ramadan shawwal alqa'ada alhijja muharram safar sai zamanto saura wata biyu a shiga ramadan na baɗi a watan rajab sai wannan dubu ɗari biyar malam ta jinyo maka miliyan uku misali to tambayar ita ce shin za ka fidda ma dubu ɗari biyar ne zakka ko ko miliyan uku da dubu ɗari biyar saboda dai wannan miliyan uku yanzu yanzu aka same ta alhali uwar kudin saura wata biyu kawai a fidda zakka wata biyun nan nayi wannan duka duka miliyan uku duka duka watan su biyu sai mu ce ka hada da miliyan uku da dubu ɗari biyar ka fitar da zakka domin daga dubu ɗari biyar suka fito kuma shekarar uwar kuɗi ita ce shekarar mai riba ha ƙa'idar take ina jin wannan kusan tabbaisa da yake nan Allah ya sa kuma an gane wannan ya rubuto tambaya tambayoyi masu yawa amma wacce take ta cancanta a karanta ita za a karanta ya ce yana da abokai waɗanda suke aikin banki idan ya yi musu nasiha dangane da hatsarin da yake ciki misali riba sai su ce ai riba ba ta shiga cikin nairar takarda ko kuma abin da ya kamata ita kuma wannan fahimta su ce ai suna da dama su fahimci abin da suka fahimta wannan magana ce an tattauna ta a nan na koron ku fatawan ma'abota ilimi ah, wannan kuma shiga rija da ba ta rage game shiga rijiya yawa idan ka ce ainihin riba ba ta shiga ainihin wato riba ko naira to dole kuma ka ce kenan ba kuɗi ba ne naira dole ne dole wannan magana laziminsa ka ce naira ba kuɗi ba ne in ka ba kuɗi ba ne ka daina fitar da zakka kenan dole ka ba da fatawa daina fitar da zakka daina ba da sadaki da naira duk wata ta'amuli na kuɗi ka daina kuma shin wannan riba din samaniya ne ko na qadiya ne wannan magana ce marjuha cibiyoyi na ilimi da ke magana wadda ake lura da ita akwai riba kwarai da gaske a cikin abin wato abin wanda ke sanya wani lami lafiya ya kiyaye wannan magana Allah ya samu dace tambaya ce dangane da ingancin awo dangane da sallar tahajjudi ko kuma tarawih shin mutum ya yi a gidansa shi ya fi ko kuma ya shigo cikin jama'a ga alama kamar ka bambance su da tarawih da tahajjudi fa abu ɗaya ne sallah ce da ake yi in dai har ka yi ta lokacin azumin ramadan ana kiranta qiyam ramadan kuma tana amsa sunan tarawih saboda hutawa da ake yi a ja doguwar sura sai a zauna a huta to a dalilin wannan hutun ake kiranta mai a tarawih in ka ma kuma kana iya kai ta can cikin dare bayan ka yi bacci ka tashi kai to wannan kuma sai an kiranta ka da suna mai tahajjud a ah, magana cewa mutum yayi a gida ko a abin nan dama ai duk sallar nafila an fi so a gida ai to amma ganin wannan lokaci ne mai tsada raunin mu na da yawa shagalar mu tana da yawa abokin gaban mu iblis la'anan ne baya barci zai duk iya iya wasa ya hana ka samu wannan alkhairi so idan ka ce kawai ka zauna a gida ta yiwu fa lokacin da mala'iku suke yawo suna yana masu ibada ta da kai suna bacci a yi kasafi a yi rababban da kai to ina amfani wannan to amma in ka je cikin jama'a kai musamman idan kai jagora ne wanda wanda zuwanka in dai ba rashin zuwanka ba zai haifar da wato wargajewa masallaci ba mafi alkhairi ka je amma in kana nufin cewa ai ka tsara abin ta yadda da kai da iyalinka ba magana bacci kun sa alam za ku tashi to lalle ka yi a gida shi yafi dan nafila ne Allah ya samu dace don Allah yana so kai masa karin bayani dangane da abin da ya shafi ladanci domin sai ya ji wasu daga cikin masallatan ahalu sunna ba sa ladanci to kuma masallacin saudiya da na madina suna yi malam don allah wanne ne ya fi dacewa da sunnar manzan allah sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne dan domin kan waɗannan wurare masu daraja masu albarka dole ka lura da su tunda ne cibiyar addini ko ba haka ba to sai da daɗin musulunci shi musulunci ya kul hatu burhanakum ba kul hatu makanakum ba khalas kawo dalili kawai ba la'akari ake domin idan ka ga a makka da madina ana yi to an yi lokacin da a baya masu shugabancin ba su yi saboda haka ladanci ko kuma yin zakara ko faɗin allahu akbar wannan bai inganta a sunna dole sai ladan yayi ba duka daga ka iya cewa sau biyu aka samu aka yi saboda rashin lafiyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam rashin lafiya karo na biyu da kuma lokacin da rashin lafiyar da bai tashi ba sallallahu wasallam sai zamanto annabi yana sallah a zaune abubakar Allah kara masa yarda yana jiyar da mutane da sautin manzon Allah so ko da a yau ne idan liman misali muryarsa ba bata kaiwa saboda mura saboda larura saboda rauni sai mu ɗauko wancan fiki hudin ka ɗaga muladan aji to yau sai aka waye gari akwai loud speaker magana ta kare saboda ka ahlus sunna da ba su yi suke daidai suka fi kusa da ainihin raya sunna saudiya da suke yi allah ya kara musu taufiki da muwafaka wani abu ne suka hango na uzuri saboda ganin cewa duniya tana zuwa wurin amma ko ka san da yawa daga cikin masallatai a makka da madina ba sai. a kwarai da gaske duk lokacin da na je makka masallatin da na sani nake ne zaga wani tattaunawa irin shara almasu shara sutti haka a madina ba za ka taba ji wani yayi ba waɗannan wurare guda biyu saboda ganin wuri ne na duniya ana tunanin cewa mutane da yawa suna zuwa ɗaya kenan na biyu hukuma tana iya ga yadda nake so a yi gwamnati ce ya za ka yi da ita ko ka san a haramin maka da madina allah kara musu tsarki da ɗaukaka da kariya daga sharrin makiya officially sallar tarawih raka ashirin ne tare da abin da ya fi kusa da suna raka a yana nawa ne raka goma sha ɗaya ne da yawa cikin masallatan a makka da madina wannan suke rayawa saboda haka ina so jama'a su gane akwai masu to ai kun ce ku kuna bin sunna ai makan ma ga abin da ake yi sai mu ce nan kuke ba da misali abin da makkan ke yi kuma na kara kida kuma inda daga sai kuke saboda can bai muku yaɗi ba sai wannan ko eh, ta bakin albani in hadisi ya inganta in ya rafke su a ce hadisi nan ku sake duba bai inganta ba ya rafke su kenan idan ku ya dace da san zuciya na'am ko ba daidai ba ne sai a ce ainihin wato ai hadisi nan gaskiya kan bai inganta ko kuma ya inganta shine mawaki ke cewa yake cewa wa ainihin riba an kulli aibin kalilatun walakin aina sukhti tubdil masawiya wai so hana ganin laifi ina fata dan ya fahimci wannan bayani saboda haka ahlus sunna da suke ainihin kin yin ladanci wannan shine daidai domin shine asalin abin da ya taho Allah ya mana muwafaka ya samu dace shin ya halatta musulmi ya ci abincin kirsimeti eh to abinci dai kace abincin nan waye halicci abincin nan na'am قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قيام musu waye تكاين أدو دكاين دا kayan daɗi da إذن كان fitar idan شنن ناما abincin حرم تكاين أي كي haram ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه باعتي lam yuzkar amma kana nufin abincin nan sun baka biskit ne sun baka doya sun baka kaza kaza ka ah yawa abinci halal ne ai bikin su kuma a wurin rudu ne rudu bai isa kawai da halal ba ai kabo gane ba abin da yake rudo wanda yake ba asali ba ne ba a iya kauda abin da yake ingantacce illa iyaka kawai saboda ka nuna kyamatar ka da abin da ake dangantawa na bikin ka ce to shikenan kai baka bukata saboda la'akari da cewa eh, abin da yasa ake wannan bikin ga asalinsa amma kana magana da halal ne abinci ne idan ko wato yanka ne suka ce to dan muna son ka ci yanka mana ka ci sai ka ci bisa la'akari da cewa ainihin naman nan haldan kai ka yanka amma dangane da bikin sai ka ɗauke shi ka kici a wani janibi daban wato yana ɗaukan abu biyu ne ta fuskar halacci in dai halacci ne ai abinci ne amma in ta fuskar dan me ake raba shi da shi to sai ka guje shi saboda karka tafi tare da su ka kyamace su gaba ɗaya misalin kamar karo ta gina masallaci ne me fahimta game da karo ta gina masallaci kai sallah ciki kun yi shiru ko nake tambaya karuwa ta gina masallaci kilaki bakar ashana ko na gari ta ainihin kai sallah cikin masallacin za a yi sai mu ce domin ai annabi ya ce ju'ilat liyal ardu kulluha masjidan wa tahura yau kasa gaba ɗaya mai tsarki ne in dan ta maganar la'akari da inganci sallah ne yayi dan kasar ta Allah ce ita kazanta ta ai ba ta kora abin da inganta to amma kuma wannan babi da wannan babin daban in ka kuma kuma babin saddu zari'a sai ka ce ba za a yi ba shi sa malamai ke cewa akwai la'akari da yanayin ba da fatawa da a wani lokaci kake magana idan ka kalli zuwa a yi sallah a cikin masallacin yana bata wani karfin gwiwa har tana ganin ah to ma menene malama na yi masallaci ya yi sallah a ciki wannan ya ci gaba da bata karfin gwiwa to saboda wannan sai ka ce ba za a yi sallah ba a ciki amma ba kana nufin dan ka yi sallah ba ta yi ba ne to haza ka haza Allah ya samu dace don Allah malam ina so ka yi mun bayani akan auren mutu'a eh auren mutu'a ba aure bane a takaice kenan kawai zama ne na shakiyanci idan a farkon musulunci an yi bisa larura an shafe shi har kiyama ta tsaya saboda ka wani irin aure na shakiyanci da shi ake yi mace ta zauna da namiji shekara daya kwana daya har makon da suke na awa uku saboda ka ba aure bane fasikanci ne Allah ya tsare mu menene fassarar kalmar da ake cewa shari'a sabanin hankali daidai ne a faɗa eh a'a an gane ko domin hankali sai mu ce da kai wani hankali kake nufi saboda hankali iri biyu ne akwai al'aqlu salim akwai al'aqlu saqim akwai hankali wanda yake mai lafiya akwai hankali wanda yake mara lafiya tare da haka zan yi ce da kai eh domin alal misali ka duba idan mutum ya zauna da mace suka yi zama na banza suka haihu a'udhu billah wannan yadda suka kaddara sun haifi mace yasa ce yasa ce mutum ne ya zauna da mace suka yi zama na shashinci har suka haifi ya mace tambayar ita ce yasa ce to kaga idan ka ɗauki abun a bisa zurin halitta jininsa jininsa ruwan maniyinsa maniyinsa yasa ce biologically biologiyan yasa ce amma shar'iyyan to tun da ba yasa bace zai iya auren ta kenan kwarai kwa?